abinda kuka daɗe kuna jira. Assalamu alaikum tare da ni Maman Sita. Ina mai farin cikin sanar da ku sha biyar ga watan Sha'aban. Insha Allah za mu rage wa kaya kuɗi. Za mu yi raga-raga da kuɗin kaya. Za mu sauke wa kaya kuɗi. Za mu yi wa kaya raka-raka, Kamar yadda kuka ji, za mu rage kuɗin kaya sosai da sosai. Don haka, dama ce kar ku bari a baku ku labari kuma kun san muna yin wannan promo din ne so ɗaya tak a shekara babban promo ɗinmu wanda muke rage kaya kuɗi sosai da sosai kar dai ku manta da ranar sha biyar ga watan sha'aban zai fara sha biyar ga watan sha'aban za mu kaɗa ƙararrawa za mu rage wa kaya kuɗi kun san urudat mu muna rage wa kaya kuɗi sosai wanda ba za ki samu wannan ragin ba sai idan mun yi wannan discount din don haka ka ku bari a baku labari haka zalika bangaren mu na kwalliya shi ma dai yana cikin wannan promo din yauwa make up kamar yadda kuka sani na gidan biki asha ko suna Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Tukwicin so kashi na arba'in da bayan mahaifiyarsa ta dawo hayyacinta ita ma abba ya nemi gafararta tare da sake yi mata bayanin yadda abin ya faru yana mai jajanta mata haɗe da bata haƙuri buɗe bakin da ta ce ba komai ya je ita ta yafe na ta haƙƙi. dama lokacinsa ya riga da ya yi kuma alhamdulillah da sai da dawo kusa gare ta Allah ya karɓi ransa ba a can garin arna ba sanar roƙonta ɗaya a gare sa ya buɗe nata da addu'a da kuma wani abu da zai iya zama sadaqatul jariya a gare sa duba da saurayi ne bai aure ba balle ya samu hakan daga wajen 'ya'yansa ita kuma ta san shekarunta sun miƙa koyaushe ita mata ta za ta iya riskarta balle ta cigaba da aika masa addu'a a matsayin mahaifiya Cikin da tausayin da abu ce zai yi hakan kuma duk da ta haife na ta haƙin zai biya diyarsa kuma zai yi abin da ta roƙa ya yi masa sannan ya mata godiya zuwa marice ya koma asibiti wajen hajiya da taurin tana yi masa addu'a Allah ya warware masa matsalolinsa ya kuma ba shi ikon cinye tarboyin da suka sako shi a gaba yana shiga kai tsaye ɗakin da umma take nufa cikin girmamawa Amira da ke zaune a gefen gadon ta gaishe sa ya tambaye ta mai jiki ta amsa masa da ta samu sauki sosai juyawa a hankali ya saukar da idanunsa akan umma da an cire oxygen yana kallon yanayin da take jiki wanda kana gani ka san tana jin jiki ba kaɗan ba sauki ajiyar zuciya ya haɗu da godewa Allah a cikin zuciyarsa tabbas mutum bai gane cewa idan Allah ya bashi lafiya ba ƙaramin ni'ima ya masa ba har sai ya ga halin da wasu ke ciki na rashin lafiya akwai abin da ake bukata yanzu ko akwai takardar maganin likita ya bayar ya tambayi Amira cike da kulawa a'a babu ai sun ce duk abin da ake bukata ka riga da ka biya sai a lokacin ya cewa tun jiya ya biya kuɗin komai da ake bukata ina kan Najiya da Jabir da kuma nasu amma tsabar damuwa da tashin hankali duka ya manta da hakan a jiya zuciya ya soke kafin ya ce haka ne na manta ne ya mai jikin alhamdulillah da sauki Allah ya ƙara sauki idan akwai wani abin da ake bukata ki kokari ki sanar da ni idan na zo ko kuma ki je room 14 ko room 22 insha Allah zaki same ni a can ubangiji Allah ya tashi kafadinta kuma ya bata lafiya Amin Abba, mun gode. Allah ya ƙara buɗe. Ta faɗa tana rasanar da kai cike da girmamawa. Dan tun jiya ta gane kowa ya yi shi. Sakamakon tana ganin sa a talabijin idan an nuno sa ko a labarai. Har ya juya zai fita sai kuma ya juya haɗe da cewa ina yar wata ki ne. Tana gida. Da suka je da polis da suka kai su gidan sadam Shi ne ta zauna a can wajen gaisuwa. Amma yanzu tana nan dawowa tun da marice ya yi. Allah sarki, Allah ya ji kansa da rahama. Amma ya aka yi ban ga mahaifinku ba. Ko ba sanar da shi abin da ya faru ba ne. ai ya rasu amir ta bashi amsa hawaye cike da idanuwanta sannan ta sadda kanta ƙasa ayya sorry Allah ya ji kansa da rahama ya sa ya huta daidai lokacin zara ta shigo riƙe da hannun al'amin ya dan gyara daga jikin kofar da yake tsaye ya bata wuri ta shigo bakin ta dauke da sallama sai da ta aje kula abincin da ke hannunta sannan ta darasa na cikin girmamawa ta gaishe sa ya amsa yana miƙa wa al'amin hannu fuskarsa a saki haɗe da cewa fine boy ya sunanka al'amin Al'amin da ya riƙe hannun abin yana wasa da takalmin da ke kafarsa, ya faɗa yana murmushi. Kansa abu ya dafa haɗu da cewa, Masha Allah, ka ce babban mutum ne mai babban suna kenan. Duk sami da suka sa dariya, hannunsa ya ja suka fita tare, yana fi ɗakin da Jabir yake ciki. Dan dukansa wa da suke. Suna fita, za ta kalla Amira haɗu da cewa, Ni fa ta Amira, ba na son irin wannan sauran sakin jikin. Shi kenan da ganin mutum sai ki saki baki kuna fira? Shi wannan uban yan iyayen haddabansa suka fita tare sai ka ce ya san shi. ni dai ba na fita daga inda za su tafi dan duniyar nan tsoro take bani tunda ba ta da tabbas ta kare tantan tare da kokarin ficewa daga ɗakin sauran riko da Amira ta hada da cewa dan Allah tsaya kada ki sana tashi umma daga bacci wajen dariya me abin tsoro dan alamin ya bi shi sun fita tare mahaifin Janan ne fa wace Janan kuma ta faɗa tana dan yatsa na fuska dariya ta saki kafin ta ce zan so na ganki da yara Zara anya zaki bari su je mu hutu ma kuwa kina hakimin kowace ce Janan ƙawata fa wacce ta zo ganin umaran nan oh wai an ta niki kike nufi mata ya mm ki? eh ita amma fa ki rufe bakin ki kar a ji ki mm din dai ba nawa ba ta ƙare zancen tana dariya tare da jawo kular da Zahara ta shigo da ita dariya ita ma Zahara ta yi da cewa oh na fa manta mun haƙura mun bar mata abinta ma Allah ya kawo mana namu wai waya gani a ranar bikin big anti ranar akwai biki budare dan duk ustazancin nan nawa dole na ajiye su a gefe na girgiza kwankwaso ta yi magana cike da zolaya an ta. har tana ɗan jujjuyawa a gabanta murmushi amira ta saki tana girgiza kai kafin ta je ke dai kika sani Allah ya shirya min ki kika sani ma ko tare za a yi bikin namu dina ban bubula anta amira insha Allah naki ne farko sannan nawa to shikenan zamu gani ni a ji wannan zancen gefe ki faɗa min ya kika buru mamar Salim mahaifiyar Salim mina fif kenan Allah sarki wallahi sai kin ganta anta amira gwanin ban tausayi kuma wata tun kawai ta zauce tsabar firgita da tashin hankali amma yanzu alhamdulillah da sauki gaba ɗaya ta tattara komai ta bawa Allah alhamdulillah A haka ake son musulmin kwarai Allah ya kara mata hakuri amin ya rabi. Zara ta faɗa tana gujewa Umma zufa a goshi cike da kulawa Abu ko bakinsa ɗauke da sallama ya tura kofar ɗakin da Jabir yake ciki har lokacin yana riƙe da hannun Al'amin kallo ɗaya zaka yi masa gane yana cikin damuwa kawai daurewa ne yake duk abin da yake tare da san ƙarfafa zuciyarsa duk da mami ta ɗan ji tausayinsa a ranta jin halin da yake ciki daga wajen hajiya da ta je duba ta hakan bai ta miƙewa ba za ta bar ɗakin cikin sanyi murya ta ji jabir da idanuwansa ke kan abu ya ce ina kuma zaki je mumi fushin nan naki ya isa haka da bakin ki kika zo kika faɗa min halin da abu yake ciki kina so ne da tarin damuwa ta raba mu da Abba Jamal shi ma ta raba mu da shi ina so ne har yanzu ki cigaba da riƙe abin da ya riga da ya wuce a cikin zuciya ke. na zo ki ma na rasa ki tun a wacce ranar ne ta jiran sabon labarin da ya nemi tarwatsa min zuciya a lokacin da nake kwance daga bakin ki da yake mahaifiyata amma gaba ɗaya hakan ya ci tara saboda kina tunanin kan da kuma shiga wani hali tabbas na girgiza na kuma shiga tashin hankali lokacin da na ji kalaman da ke fitowa daga bakin mahaifina na asali wanda a da shi nake wa kallon kanin mahaifina amma kin san me wannan tarbiyyar da kika bani wacce ba kowane ɗa ke samu ba ko da ku ƴaƴan da aka samu ta hanyar halal ne ita ta lura da ni juriya yafiya da kuma ɗaukar ƙaddara mai kyau da mara kyau ta kuma yi tasiri a kaina ta kuma tana da ni cewa tun Allah ya tsaro cewa ta irin wannan hanya zan zo duniya ko da baki aure Abba Jamal baki ka zo wannan garin har kaddara da ta faru tsakaninki da Abba ta faru to tabbas zaki haife ni ta irin wannan hanya a can garin ya Allah da aurenki ko aka san haka mutane da yawa na jahiltar lamarin Allah akan irin ƴaƴayen da aka same su ta irin hanyar da aka same ni haka ga ana tsangwamar su ko kuma tsanar su bayan ba su ne suka zaba wa kansu zuwa duniya ta irin wannan hanyar ba kaddara ce a haka kamar da kaddara kowane musulmi kan zo masa ta hanyoyi daban-daban na ji ba daɗi sosai ko ce ina kan jin rashin daɗi amma kan ba zai sa in yi wa Allah butulci ba da ya raya ni bayan wasu ƴaƴan mutuwa suke yi ba zan butulce miki ba bayan wata uwar da kanta take kashe ɗanta da hannunta ta hana sa zuwa duniya ba zan kuma hukuntar da umajin Abba Jamal da ya sadaukar da duka farin cikinsa don ya ga na a duniya ba cikin rufin asiri ni da ɗan uwansa na yadda mumina ba ki da laifi a cikin wanzuwar lamari na, haka shi ma abba sai kawai kasa karasawa sakamakon kwan da ya ci ƙarfinsa. yana nuna abu da ke tsaye jikinsa da mata da hannu da sauri mami da tunawaye suka gama wanke mata fuska ta juyo tare da ruguwa ta rungume sa tana sake fashewa da wani gukan ita ma dama tana da zina na jin jabir ya fara magana ta zo ta riƙe hannun al'amin suka raba ta gefen Mami da ke tsaye bakin kofa suka bar ɗakin inda suke kukan cike da tausayi ya sa ta kowa ya nilta a gaban gadon yayin da Mami ke gefe tsaye ta rungume jabir da ke zaune kan gadon ya aza kansa a jikinsa ba da wasu kalamai da zan iya ba ku haƙuri da su domin na cutar da ku mafi ƙololuwar cutarwa amma duk da hakan ina roƙon yafiya a wajen hajiya maryam ba dan ni ba ba kuma dan halina ba sai dan Allah da girmansa da kuma soyayyar da yake yi wa jama'a na duba na kuma amince da kuskure na dan Allah ki yafe ni ke da dan shiru dai ba tare ta ce komai ba tana kallon su tare da tunano kalaman Jamal na ƙarshe kafin ta ce wani abu ta ji Jabir ya ce a waje na ma abu baya da laifi domin ko da akwai son zuciya a lamarinsa to akwai falin zamun kaddara da ta yi auyansa da kuma sharrin shedan wanda duka mu ba za mu iya kauce faruwar hakan ba idan tsarin kaddara akan mu take Don haka mumi ki yafe wa abu ni ma na yafe masa in ga sai Allah ya yafe mana mu duka Jabe kana ganin ya cancanci haka sosai kuma mumi laifin abu bai kai girman shirka ba a duniya amma wanda yawa Allah da ya halarci komai a duniya da abin da yake cikin ta shirka idan ya roƙe sa yafiya kafin ya mutu Allah yana yafe masa balle mu da babu abin da muka halitta laifi ne kawai aka kai mana ai mu ne muka fi cancanta ga yafiya ga 'yan uwanmu idan sun yi mana kuskure ba zan taɓa mantawa ba ke kika taɓa faɗa min cewa Allah ya fi farin ciki da tuban wanda ke aikata masa laifi idan ya tuba masa fiye da tuban wanda baya aikata laifin gaba ɗaya kin ga ku ya kamata a ce mu ma mun yi farin ciki da tuban da abbe fiye da farin cikin da muke samu a tsakanin kawunan mu tabbas haka ne hajiya maryam abin da jabiru yake faɗa a yanzu na zo wajen ki ba a matsayin sadaka ba sai dai mai laifi da ke neman yafiya a wurin ki ita da ɗanta na roƙe ki ba don halin ba da kuma abin da na aikata da ki yafe masa ko Allah zai sassauta masa lamarinsa ya dube su da idanuwar rahama da sauri mami ta juyo tana kallon hajiya da ke faɗa haka da wani likita ya roƙo da sunan za ta zo duba jabir da jikin don ita alhamdulillah ta samu sauƙi sosai sai kashi ta isko abin da yake faruwa sai ta kai mami ta yi ƙasa cikin jin nauyin hajiya haɗe da cewa Shi kenan hajiya na yafe masa ubangiji mu ma Allah ya yafe mana dukanmu sannan ta suke jabir ta juya ta bar ɗakin ba tare ta kalli inda abin yake ba amma har zuciyarta yanzu ta yafe masa kuma komai ya wuce a wajenta a hankali abu ya rufe idanuwansa wasu hawaye masu sanyi na sauko masu a fuska da ya tabbatar da cewa na farin ciki ne haɗa da miƙewa tsaye ya rungume hajiya hakika duk bayan kowane irin ɗa da ya samu ɗaukaka ko ta kariya a duniya za ka samu mahaifiya ce sila kuma bangon da ya jingina da ita ya ubangiji ka ƙara bani tsawon rai tare da mahaifiyata don na wasu da dukkanin damuwar da na saka mata a zuciyata na kuma musanya ta da tarin farin ciki mai yawa a rayuwata na gode hajiya na gode sosai allah ya ƙara miki lafiya da nisan kwana ya faɗa yana sake saka ta a jikinsa sosai tare da fashewa da kukan jin daɗi cika ne kada ka kada ni haka usman Allah ya kamata ka gode wa da ya baka masu sanyin hali da sauƙin zuciya ba ne ba in ba haka ba da wannan ja'irin da ya kama gado ya haye tamka wannan sarki kaɗai ya isa ya saka maka ciwon zuciya da zai kai ka inda kai sanadiyar zuwan dan uwanka dan da yawa wasu ƴaƴan haka suke yi idan suka ji ta hanyar da aka same su wasu ma haka suna yunkurin kashe iyayen amma da yake kaga shi ya sami ginuwar tarbiyya mai kyau Duk kuma daga ubangiji ya amshi kaddarar tasa da hannu biyu yanzu ya rige naka ka jasa a jiki shi da mahaifiyarsa domin ka biya kyakkyawa ga mummunan da ka aikata musu ubangiji Allah ya muku albarka baki daya ta kare zancen tare da riƙe hannunsa ta tako gaban gadon da Jabir ke zaune ya ja mata kujera ta zauna sannu jini. ta faɗa tana kallon Jabir da ya wani haske ƙwayan kamar ba shi ba murmushi ya ɗan saki shi ma yana kallon ta da cewa sannu sharuwa ke kuma ashe dai soyayyar take ta gaske da gaske ce tunda hakki ta ni ciwo da kwanciya a asibiti ina ga zan yi tunani da ban miki mukamin ki na uwar gida wato Dadi da dai yafi maka yaro an ga maka cewa mu soyayyar ta mu ta wasa ce shegawa kawai ce idan zaka yi ba kaka ba turka shi ashe kuwa da tsaki da ina tunanin arkaki ki idan zaki tafi to ni ma na fasa babu inda zan je ya jikin naki alhamdulillah na samu sauki ya naka jikin na warke ni ma sallama kawai nake jira dan na gaji da kwanciya a garin nan Hakuri dai za ka yi amma ina batun kawo rike ciwo kwana biyu ko yanzu ka nan fayo da kai da alama wani jinin kake so kuma inda wannan tsohon naka da ke da mugun raki ne ba ma ka zai yi ba dago kai suka haɗa idanuwa da abu da ke kallon nasa shi ma ina famin so suka yi cike da jin kunya abin da hajiyar tasa ta faɗa ta bi baki ta gani yadda abin ke yi kafin ta shiga kokarin miƙewa tana faɗin ka ji da shi in dai su sa kai ne ni kun ga inda na yi har kai tsakiyar ɗakin sai kuma ta jiyo tana faɗin kai jabiru wai duk ina yaran nan ne ni fa tun jiya ban ga ko gudansu ba ina da lafiya ko eh to Muhammadin gida min da zai yake faɗa min cewa Janan ce ba lafiya tun jiya da suka koma gida bayan sun zo duba mu shi saka bai samu fitowa yau ba subhanallahi in jin to da sauki dai ko eh da sauki ya bata amsa yana kokarin kwantawa kallon da tumi daga abu da ke tsaye yana sauraron abin da Jabir ke faɗa da cewa ka kira Hajiya Zainab ka faɗa mata ta ji ta dubo yar data. na san bata ma san da abin da ke faruwa din ba shi yasa ban ganta ba ta fice daga ɗakin yana biye da ita tana ci gaba da faɗin na rasa abin da wannan matar ta yi maka da a kodayaushe kake mai da ita kuma baya a cikin lamuranka da na gidanka mace mai haƙuri da sanin ya kamata amma ka kasa natsuwa ka fahimta balle ya kasance cewa ita ma yanzu ɗaya ce daga cikin ahalinka kuma jigo a cikin gidanka da ma rayuwarka gaba ɗaya ina ga lokaci ya yi ta san baka dama ka sauke mata ko ta huta da wannan yan ubancin da kake yi mata haɗu da mai shi ta saniyar ware a cikin gidanka ta tsare zancen cike da takaici tana kokarin haihuwa kan garin da take jinya wani zuba ne ya karyo abba rashin sanin amsar da zai bawa hajiya kaga wuce inda za ka bani waje idan ba za ka kira ta ba sai ka dubo wancan fitsararri a taka ta je ta duba ta ganin baya da wata mafita da ta wuce ya sanar da mahaifiyar tasa gaskiya ya saka shi zama akan kujerar kushin ɗin da ke cikin ɗakin tare sa su duka ya dafe kansa yana faɗin ki hakuri hajiya daga hajiya zainab hannu halin duka ba sana ne ya shiga wa hajiya duk abin da ya faru tsakaninsa da hajiya zai da kuma asgar da ya zo ɗaukar nihal tiryan tiryan ba tare da ya ɓuyi mata komai ba wani jiri hajiya ta je ya ɗauke ta dai saurin kwantawa tana karanto addu'o'i a bakinta tabbas mutane sun yi gaskiya da suka ce duk abin da kake so shi ke wahalishe ka ga tana akan ɗan da ta ɗora soyayyar duniya da girmansa amma kullum cikin damuwa take a kansa ta yau daban ta gobe daban Ba ta san kuma lokacin da zuciyarta za ta huta ba dama an ce san zuciya bacinta gashi nan sai wahalar da ita yake yi ta jima a kwancin kafin ta ce ai kenan dama haka kake so nisan ban ga laifinta ba dama mai haƙuri bai iya ɓacin rai ba sai ka zauna ka cigaba da rayuwarka yadda kake so dama dan yaranka na ga dacewa da tunanin auro maka ita yanzu kuma Allah ya nuna mana ka hannanta kowace ɗakin mijinta an huta Ka ga ita ma sai ta je ta huta da wannan halin naka Ni hal kuma Allah ya ba su zaman lafiya ya kare ta daga dukkanin mugun nufinsu ko da yake dama duk wanda ya sayi rariya ai ya san za ta yi masa zuba in dai biyayya ta samu sassauci in kuma ta yi aka akasin haka shi shikenan halinta da mahaifinta sun ja mata wahala amma hajiya wallahi na sauya kuma ya kamata a ce ai hajiya Zainab ta fahimci haka haushi ka dan ta tafi sannan mai zuciya ya girje ai wallahi ni bata burge ni ba bata ce sai ka bata takardar ta bata tukunna za ta bar gida ita wali ya ce da za ta san ka sauya ko kuma lokaci ɗaya ta yadda da kai bayan ka ɗau tsawon shekara da shekaru kana hana mata wannan damar da za ta saka ta yadda da kai lokaci ɗaya haka hajiya ta yi masa faɗa tare da nuna masa kurakuran da ya aikata ko a cikin zaman aurensa da ita sannan ta bayar shawara akan kada ya neme ta yanzu ya bari sai bayan kwana biyu idan ta huce haka ita ma za ta kira ta anjima su yi magana ta sake ba ta haƙuri sawa ta yi kira mm ya ba ta wayar ta tambaye sa jikin janan ɗin haɗa da mata addu'a Allah ya ba ta lafiya sannan ta miƙa wa abba wayar shi ma saka gaisa mm ya tambaye sa jikin jabir da hajiya ya kuma yi masa jajen abin da ya faru jiya haɗa da cewa Allah ya sa ka fara ne ya amsa da amin sannan ya kashe wayar kallon sa hajiya ta yi haɗa da cewa ina ga ka kira mu dan Florence ka faɗa mata ta je cikin gidan Janan din ta cigaba da kula da ita tunda kai yanzu gidan naka ya koma banko kaga shi Muhammad ya samu ya ko ya fito waje ya huta shi ma Allah dai ya bata lafiya kuma ya zama ganinta akan wannan larura da ya dora mata da idanuwa tun hmm, na san ba dan haka ba zai samu ya fito ko a gurguje ne ya duba dan uwansa sannan ya koma ya amsa mata da to hada da kiran madam Florence din ya faɗa mata kamar yadda Hajiya ta ce amma yake ta fara dafa abinci mai yawa ta sa a kuloli kafin ta wuce zai zo ya dauka a bangaren momi kuwa ko da ta fito can gefen da ta hango sada zina zaune ita da alamin ta nufa a'a auta ina kika samu kyakkyawan yaro haka yaron da abba ya shigar shine ɗazun ai ba ma taɓa ganin sa ba amma wallahi momi ya shiga raina tun da ke zaune na bani labarin yayin sa wai an ta amira da zahara da yadda suke wa umman su rigima sun ji sun burge ne kamar ni ma a ce ina da sitas da zamu riƙe miki rigima tare Lallai ma da zina wato wannan rigima da yake mini ma ke kaɗai bata ishe ki ba hannun da zai ta yi kike yi ya sunansa ne al'amin ta amsa tana kallon fuskar sa dauke da murmushi ikon Allah to kai al'amin kai da wa ka zo ko ba dubiya kuka zo ba a'a umma mu ce aka kwantar da ita ba ta da lafiya shine muka zo ni da Zara au al'amin wai tare kuke da Zara zan so na ganta kuwa dan gaskiya ita nake yi ba an ta Amira ba tunda ka ce tana da fada a'a ita ma ai ta daina kuma ita ma tana nan tare suke jinya umman mu zaro nuwa da zina take cike da mamaki Dan mu daga suna cikin asibitin ba, haɗe da cewa, "Wow, da gaske kake yi?" Mummy dan Allah zo mu je duba umman ta su. Ina so na ga waɗannan sisters din nasa. Da yake cewa kamar tun Anjeri suke. Je yake dawo, ina gaishe ta. Kai Mumi, ganin mara lafiya ne fa. Kuma kin sai yana da kyau ga kuma lada. Please mu je dan Allah. Ta san halar Zina da naci idan tana son abu, dan haka sai ta miƙe tana kallon ta. Haɗe da cewa, "Mu je sarkin naci da rigima." Ni yaron ma sai na kuna kama da shi. cikin farin ciki da sai ta duko ta kara fuskar ta kusa da ta alamin tana faɗin Allah mumi da gaske yake yi sosai kuwa dan hasken fata kawai ya fiki Mumi ta faɗa tana murmushi ai ko zan ciwo ummarsa ta bamu shi ni ma na samu dan uwa tunda tana da Amira da Zara ko dan Zara idanuwa Mumi dai haɗe da cewa la ba ruwana a wannan zancen kar ma ki fara irin wannan shirma in ba so yake su tsorata da mu ba haka kurum daga ganin sarkin fawo sai miya da zaki ta yi magana in a serious tone dan ta san tsabar zina za ta iya aikata abin da ta faɗa cike da dokin san ganin ko suwaye waɗannan zara da amira razina ta tura kofar ɗakin ta shige rike da al'amin mummy ko na biye da ita a baya tana kallon ikon Allah dama ta san haka razina take akan yara da kuma san mutane amma a wannan abin ya yi yawa Wurin kanta matsawa kanta da tunani ya saka ta ajiye zancen a gefe tana kallon razina da suna shigowa tana fi bakin gadon da umma take kwance zara na zaune a wajen kafafuwanta ita kuma amira na zaune a wajen kanta kallon su ta shiga yi ɗaya bayan ɗaya in ta kalli Amira ta kalli Zara idan ta kalli Zara ita kuma ta koma ta kalla Amira dan dukansu kama suke da juna nuna Zara ta da hannu hada da cewa ke ce Zara ko ta faɗa tana dariya tare da kallon Al'amin murmushi ya sakar mata hada da cewa kin canka daidai an tarazi ya kai kika gane ta kamar ta ka faɗa min cewa ta fi Amira fara'a to da haka na gane ta girgiza kai mami ta kafin ta ce Allah ya miki magani da zina wannan shirman shine ganin mara lafiya oh sorry sannan ku ina wannan ku ya mai jiki Amira ta amsa mata haɗe da cewa alhamdulillah ta ji sauki. Tana janyo hannun Al'amin haɗe da saka masa rangwashi a kai. Wato gulma ta kaje kai ko? Ta yi magana tana maka masa harara. Murmushi da Zainab ta saki haɗe da cewa eh lallai ke ce anta Amira. Ai ba gulma ba ce kawai labari ne ya bani akan ku. Shi ne na ce bara mu zo mu duba umman ku da jiki daga nan sai na gan ku. Ina ma ce ina da ƴan uwa kamar ku. Da na ji daɗi sosai. Wannan mama na ce ni kaɗai ta haifa ba ta haifa min ƙanni ba sai yayuna maza su biyu muna kiran da nan da suka juyo suka mai da kallon su ga Mumi da ke tsaye ta kura musu idanuwa ita ma tana jin kamar ta san su kuma ta taɓa ganin fuskokin su gashi da suke cike da girmamawa ta amsa cikin fara'a ita ma tana tambayar siya mai jikin suka ce ta ji sauki sosai abu ne turo kofa ya shigo da gudu al'ami ya nufi wajensa ina ka shige ina ta neman ka muna tare da antarazi ta ce tana son yayuna ni ma ina son ta uncle good boy ka ce antarazi za ta yi min wayo ta kwace min kai ya kai da yana kallon mumi da ta sadda kanta ƙasa ya ce dama kun san su ne a'a ba razina ta bashi amsa a takaice a nan yi musu bayanin cewa ai eh, su ne waɗanda ya kaɗe jiya a mota har Allah mai nafi ɗin da ya ɗauko su rasuwa yana takuwa zuwa bakin gadon tare da kallon umma da har lokacin bacci take yi fuskar tana kallon can gefe kamar ta san ana son ganin fuskar ta ta ta juyo kwance ta ba tare ta farka daga baccin ba wani matsanancin faɗuwar gaba daga mumi har da zina suka ji saboda ganin tsantsan kamar ta da duk yaran. bakin gidan Regina ta matso kamar mai son tuno wani abu amma ta kasa hannun ta dora akan fuskar umma tana faɗin Amira me ke damun umman ku haka duk da ban sanya take ba a da Allah tana jin jiki ku dubi yadda da rami irin ramar da rashin kwanci hankali da nutsuwar zuciya kaɗai ke haifar da ita me ke damun ta hala hawan jini ne sai kuma zazzabi da ta kwana biyu tana yi Amira ta sake bata amsa fuskar ta dauke da damuwa saboda jin abin da Rizina ke faɗa sai ta ji kamar akwai tawaya a cikin kulawar da suka ba umma wanda shi ya saka Rizina saurin gano halin da take ciki. Ita dai Rizina banda kallanta ba abin da take yi. Idan ta ce bata ji tausayin Umma ba, ta yi ƙarya. Dan ji da wata irin damuwa ta taso mata a rai, tamkar tana da alaƙa da ita. Kudi abu yi guddo masu yawa a aljihunsa, ya miƙa wa Amira yana faɗin. Ga wannan ku riƙe idan za ku buƙaci wani abu. Amma yanzu lafiya take bata barka daga bacci haka ba. Amira da ta saka hannu biyu ta karɓi kuɗin, tana yi masa godiya ta ce, Na yau da ta magana akan zancen, amma ya ce mu kwantar da mu ba damuwa kada kai kawai abu ba don ya masu ba tare da juyawa ya fice daga ɗakin bayan ya ba alamin ɗari biyar a hannunsa yana faɗin ya je sai sweet da su yana fita kai tsaye ofis ɗin likitan da ke duba umman yana fa bayan sun gaisa ya tambaye su me yasa yanzu umma bata farka ba dan yi masa bayani cikin nutsuwa cewa sun yi mata allura ne masu nauyi saboda ta sami isasshen bacci dan jinin ta ya hau sosai kuma idan haka hakan aka yi ba to damuwa da tunani za su hana jinin ta sauka sai dai tabbatar da ya samu gamsuwa ga bayanan likita sannan ya bashi hannu sai sallama haɗe da cewa a bata duk wata kulawa da ya kamata shi zai biya kuɗin har zuwa lokacin da za ta samu sauyi sannan ya fice daga ofis ɗin madam florence kuwa ta matuƙar tausayawa jinan lokacin da ta isa gida cikin ƙanƙanin lokaci ta yi wani haske sannan ta zube don tun abincin daren shekaran jiya bata sake sakawa cikin ta komai ba wanda kuka babu abin da take yi da mai ke samu ya tilasta mata shan ruwan ti kuma su ma kaɗan za ta sha ta fara yunƙurin amai shi kuma yana ganin haka sai ya daina bata shi kan shi ya biya wani hargitse tamkar ba shi ba saboda ganin halin da take ciki kallo ɗaya da florence ta yi mata ta fahimci akwai shiga ciki a jikinta amma saboda ba ta da tabbas sai ta ce wa mm ya kamata a kai ta asibiti a duba ta cike da damuwa shi ma ya ce nan da nake yi nan nima da maganin ta dan samu sauki jiya da na bata magani shi ya saka ba mu je asibitin ba amma yanzu bari na gyara ta sai mu tafi ya faɗa tare da cire kan janan ɗin da ke saman cinyoyinsa har bacci ya fara ɗaukar ta. Kuna mutu idanuwa yana kallon ta cike da tausayi kafin ya hau sama ya sauyo ƙananan kayan da ke jikinsa. Ita ma ya ɗauko mata dogon riga da kuma hijab. Ko da dawo ya isko mata Florence ta bar falon. Da haka ya ɗaga ta ya cikin ɗakin da ke nan ƙasa. Kuka ta saka masa jikinta a jikinsa haɗe da lafiyawa. Ta ƙi ma bari ya ajiye ta balle ya gyara ta. Don ita ma ƙananan kaya ne irin na zaman gida da shan iska ke jikinta. Cike da tausayi ya kafe fuskarta da kallo kafin ya ce, Menene zo ki? bacci ta faɗa tana sake tura kanta cikin ƙirjinsa. murmushi ya sake yada da cewa zaki amma ki bari idan mun je asibiti aka duba ki muka dawo sai ki abin ki hakki ga jikin jiko ya kare dan tare da dora ta akan gadon ya shiga sauya mata kayan tamkar wata jaririya sai da shirya ta tsaf sani ya sake ɗauko ta ya dawo falo da ita madam florence bari mu je mu dawo na kama aiki yake yi ya faɗa yana kallon madam florence da ta fara guje-gujen cikin fala ganin yadda ya ɗan so mai yin kura. saboda wacce ke yi ba ta da lafiya shi kuma shi yake kula da ita balle ya tsaya ya gyara sa, sir wish a quick bari. amin madam thank you ya faɗa haɗa da wucewa gida da jinan ɗin da tunda ta jimriyar madam florence a falon ta shiga mutsumutsu tsoro kafafuwa sai ya sauke ta alhamdulillah to yanzu zakar gida anan za mu kwana mu kasance da ku a gobe da yadda Allah inda zan kamo kashi na 44 ku ji kasancewa ta shi tsakar gida ku tula da kuma ra'ayin ku tambaya cin gyara korafi ko yabawa haka zalika ku da time sharing a group group ɗinku na WhatsApp da ta zo, Na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida.